فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا شابير قوتن ذو الهجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو لأريه أود هلاتن بقي شيئا دمكما شاء بقي قوتن ترى ميلادية دبو بيد شاشرة شيء قبر كرتم من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها littafin shak muhammadu nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala muna cin abin da ya shafi al'itidalu minar ruku'i wa ma ya ƙuli fihi ne daidaito daga ruku'u ma'ana bayan an ɗago kenan da kuma abin da ake faɗa bayan an ɗago daga ruku'u da wanda mun karanta abubuwa kamar guda uku ko ma in ce hudu za mu tashi kan abu na biyar insha Allah ta'ala bayan malam ya gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da faɗin sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamd manzo Allah ce fa innahu man wafaqa qawluhu qawl al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi cewa duk wanda faɗin sai dace da faɗin mala'iku za a gafarta masa ma taqaddam min dambihi abin da ya gabata na zunubinsa wannan shine inda muka tsaya wancan sati ɗin. to malai ya ƙara cewa wa kana taratan yazidu ala zalika wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan dada ala zalika akan hakan akan me kenan yakan daɗa a kan faɗin in ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd ko Allahumma rabbana wa lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd to bayan ya faɗi wannan to wani lokacin manzala sai ya ƙara da faɗin mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma ta min shay'in ba'd wani lokacin sai manzala ya ƙara da wannan sai ce mil samawati cikin sammai wa mil al da cikin ƙasai wa mil shi ita min shay'in ba'ad da ma cikin dukkanin abin da ka dama min shay'in ba'ad daga wani bayan wa'annan Al'imamin imam Allah ya masa ya ce ana karanta bil kasar ne a ce mil samawati mil as-samawati kuma ana karantawa bi raf'iha a ce mulku samawati yace amma abin da yafi shahara ya farin jaye kuma shine a karanta shi bin nasab bin nasab yace wannan shine abin da yafi shahara a ce mil'a bi nasab al-hamzati kenan bi nasab al-hamzati ko bi damm al-hamzati a ce mil samawati ko mil us-samawati amma yace abin da ya fi shahara shi ne mil as ya yace abin da ake nufi yace ce al-ulama'u ma'anahu hamdan na aji saman lamala as-samawati wal ardi yace malamai sun ce abin da ake nufi ma'ana yabo ya tabbata ga Allah wanda yaban da zai zama jiki to ya zama girmansa. ya cika abin da yake tsakanin sammai da ƙasai sundi ya ce wannan tamsil ne wata ƙari ya ce misaltowa ne da kuma kusantowa da mutane ma'anar abu don su fahimce shi ya ce wal muradu takafirul adad ya ce abin da ake nufi shi takafirul adad ma'ana yawaita adadin au azimul qadar ko kuma girmama matsayin wannan yabo din yace wannan shi ne abin da ake nufi yace ce sa wa mil amashi ta min shay'in ba'adu yace kal arshi wal kursi wa nahwihima da aka ce cikin sammai inda jiki ne yaban ya zama ya cika sammai ya cika kasai da ma abin da yake bayan sammai da kasai din tun da ce mil amashi ta min in ba'adu sai suka ce abin da ake nufi kamar kursiyu kamar al'arshi da makamantansu daga dukkan dai abin da ubangiji Allah yana da iko akan sa wanda kuma ubangiji yana da iko akan komai zaka idan ya banda a ce jiki ne ya cika samba ya cika kasai ya cika abin da ba samai da kasai din ba kenan ya cika al'arshi ya cika kursu ya ma cika duk abin da Allah ya sani subhanahu wataala zaka abin da ake nufi kawai shine takasirul adad ma'ana yawaita adadin yabo din ga Allah da kuma girmama girman gwargwaron yabon ga Allah subhanahu wataala wannan A'a, a hadisin imam muslim ya fita da shi daga da kuma abu awana hadisi na abdullahi bin abi aufa shine yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a zaharahu min ar-ruku'i qala sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd wannan hadisin sani yace wa imma ko ko manzon Allah ya kara da bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal ham maimakon wanda muka karanta sai ya kara da mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma ta min shay'in ba'd kaga a wannan ruwayar an samu karin me kenan wa ma bainahuma ma'ana cikin sammai ya banda jiki ne ya zama ya cika sammai ya cika kasai kuma ya cika abin da yake tsakaninsu wa min amma shi ita ya ma cika duk ya zamo cikin duk abin da Allah ka ga dama min shay'in daga wani ba'du bayan wa'annan wannan hadisi shi ma Imam Muslim ya fitar da shi da Abu Awana hadisin Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda wa taratan yadifu ila zalika qawluhu أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد ya ce wani lokacin manzan Allah yakan raba ila zalika zuwa ga kan ƙaunu sai raɓa faɗinsa ma'ana bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma ko ma bainahuma wa mil ma min shay'in ba'al sai ce ahlas sana'i wal majdi la mani alima a'taita wala mu'il limama mana'ata wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd an gane ko dan kar abin ya cakuɗe mu asalan yana cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd to wani lokacin bayan ya ce rabbana wa lakal hamdu sai ya ƙara da mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi ta min shay'in ba'd ko kuma ya ƙara da mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shi ta min shay'in ba'd sai ya tsaya iyana wani lokacin kuma baya tsayawa iyanan din bayan ya ce mil as-samawati mil al-ardi huwa ma bainahuma ko baka kawo wannan ruwayar ba tsakanin dai wa'annan biyun ko mil as-samawati mil al wa mil ma shi'ta min shay'in ba ko mil as-samawati mil al wa ma bai bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba to kuma sai manzo Allah ya kara da ahalas sana'i wal majid la mani alima a'taita ولا مغطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sai ƙara da kaga wannan zai fi tsawo kenan ahalar sana'i wal majadi lafazin ahalar sana'i wal suka ce in ma dai ya zama a ainihin ahal ɗin mansu ko kuma ya zama ainihin marfu idan ka ce ahalar sana'i wal majadi sai zama ya ahalar sana'i wal majadi an gane in muka ce ahalar sana'i wal majadi sai zama ai anta ahalar sana'i wal majadi an fahimta kaga zai iya daukar dibbiyu ko dai ya ahalat sana'i wal majali ya ma'abocin ɗaukaka da girma da yabo ko anta ahalus sana'i wal majali ko kuma a Allah kai ne maabucin yabo da ɗaukaka da girma kaga dai zai da wannan ma'anunin guda biyu sai ce la ma ni alima a ataita babu mai hana abin da ka bayar idan ubangiji ta Allah ya bada abu in duk duniya za ta haɗu ba wanda ya hana wala mu'ti lima mana'ata kuma ba wanda yake bayar da abin da Allah ka hana wala yanfa'u zal jadd minkal jadd ma'abucin wadata ma'abucin girma ma'abucin mulki wannan wadatar tasa da mulkin nasa da girman nasa da duk wani abu na girma da matsayi a duniya da yake da shi ba zai yi masa amfani ba minkal jaddu ya ubangiji wadata da mulki da girma duk suna gare ka kenan duk ma'abocin wani rabo na duniya sawa'un dukiya ce ko mulki ko goyon baya ko jama'a wannan ba zai masa amfani ba ba zai tseratar da shi ba a gurin Allah kawai me zai tseratar da shi shine ayyuka na a gaban Allah almalu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika wal baqiyatus salihatu eh khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wannan shine abin da zai tsayartar da mutum amma duk wani matsayi da zaka samu a duniya ba zai tsayartar da kai a gaban Allah ba wala yanfa'u dajjad minkal jadd Allah ba a bashi cin hanci Allah baya duba kai alajuwa ne dan shine mai abin kuma shi ya baka subhanahu wata'ala Imam Tirmidhi bayan ya fitar da wannan ruwaya din sai yake cewa wal amalu ala hadha inda ba'd ahli ilmi yace wasu daga cikin malamai suna yin aiki da wannan hadisin yace wa bihi ya yaqulu shafi'i yace kuma shine abin da imamu shafi'i ya faɗa cewa za a aiki da wannan hadisin yace wa ha za fil maktuba wa ɗauwa'i ko mutum zai karanta wannan a sallar farilla kuma zai karanta a sallar nafila duk ba wani bambanci wannan shine ra'ayin shafi'iyya kuma shine ra'ayin da yawa daga cikin maluma yace wa kala babu ahal kufa imam tirmidhi cikin jami'i dinsa yace wasu daga malaman kufa ya ƙuli yana cewa hadha fi salati tadawwi a'a wannan iya sallan nafila ake banda sallar farilla wala ya ƙulu fi salati maktuba yace wai mutum ba zai karanta wannan a sallar maktuba ba ba zai karanta a sallar farilla ba amma wannan maganganun guda biyu magana mafi inganci shine maganar al-imamu shafi wannan zikiri din ana karanta shi a sallar farilla kuma ana karanta tashar salar na nafila dan duk babu wani bambanci tsakanin wayannan salloli din to sai nau'i na takwas wa taratan takunu al-idafa wani lokacin kuma rubanyawar ga yanda take rabawar ga yanda take kasancewa Allah ya sa dai kuna gane da abubuwan suke dan kar ku cakuɗa wani da wani ga yanzu misali mu ƙara maimaita sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd an mutum ya tsaya a wannan yayi ko bai ba to wani lokacin sai manzo Allah kuma akan wannan sai ƙara mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ko kuma ya ƙara mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd an gane sai tsaya iyana to wani lokacin kuma ya wuce nan bayan ya faɗi wannan mil as-samati wa mil al wa mil ma shika min in ba da sai ce ahla sana'i wal majdi la mani alima a'taita wa la mu'il ma manata wa la yarfa'u dal jaddi min kal jaddi an gane ku. to wani lokacin kuma ga abin da yake rabawa idan yace sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd sai ce mil as-samawati wa mil al wa mil ma shika min in ba'adu, ahla sana'i wal majdi a haƙƙu ma ƙalal abdu wa kulluna laka abdun allahumma la mani alima a baita wala mu'uqi lima mana'ata wala yanfa'u dal jadd minkal jadd kaga an samu ƙarin ne a haƙƙu ma ƙalal abdu wa kulluna sai manzo Allah lokacin sai ƙara wannan ma'ana cikin sammai da cikin ƙasai da cikin abin da kaga dama daga wani bayan su ma'abucin ainihin kirari da yabo da girma sai ce a haƙƙu ma ƙalal abdu wannan jumla ce itiradiyya a haƙƙu ma ƙalal abdu wannan shine abin da ya cancanci bawa ya faɗa wa kullu na laka abdun kowannen mu kuma bawa ne a gare ka in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsanu wa addahum adda wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda kaga ce kullu na laka abdun kaga a haƙƙu ma qala al wannan da nufi cancantar abin da bawa zai faɗa sai manzo ce kuma kullu a a a wa kulluna laka abdu kowannen mu a gurin ka bawa ne me yake nuna maka kenan kenan kowannen mu ya cancanci ya faɗi wannan magana din dan kowannen mu bawa ne sai kuma ce Allahu eh, la Allahumma la mani alima a'taita wala mu'ti lima mana'ata wala yanfa'u dal jadd minkal jadd wannan ke nuna ma cikarkiyar cikakkiyar ubudiyya ta manzon Allah ga Allah kuma ke nuna ma cikakkiyar rububiyya ta ubangiji din kaga manzon Allah da kansa baya ce a haqu ma qala al abd kar ma ka ce ba ji ce wa kulluna ya shiga ci ko bai shiga ci ba yace dukkanin mulaka a gurinka Allah abdun wannan mu bawa ne a gurinka wannan ce alakar ubangiji da kowa kowa tsakaninsa da ubangiji ubangiji ne da bayinsa subhanahu wataala imamu nawawi yake cewa wa inna ma ya tarbu ma ya tarbu min hadal bab laitima bihi wa bil kalam sabiq yace an kawo wannan abin da yake nufi Imam Nawawi wannan jumla itiradiyya din da aka ce a haqqu ma qala abdu kullu nalaka abdu ai wannan wata jumla ce da aka bujuro da ita ko a cikin zancen to Imam Nawawi ce an bujuro da wannan abin da aka bujuro da shi ne a wannan babun dan kulawa da shi dan kuma dangantakarsa da zancen da ya wuce domin zancen da ya wuce kaga me aka ce mil asamatu, samawati mil al-ardi mil ma shi ta min shay'in ba sai ka ce ahlal fala'i wal majid yanzu ai wa Allah wannan kirarin bai cancanci kowa ya Allah wannan ba kai kenan wannan jumla ita itirabiyya din tana da alaka da abin da ya gabace ta tunda yace ahlal sana'i wal majid Allah kai ne ma'abucin girma ma'abucin yabo sai ce a haqqu ma qala al-abd wannan ne kuma abin da ya cancanci wa ya faɗa yewa Allah yabo wa Allah kirani sai yake cewa a wata ƙadiru huna a haƙƙo ƙawal abd la ne alima a tsaita wa na laka abdun fayan bagila na annan ƙulam sai imamun ce yace taƙadirin yadda zancen yake a haƙƙo ƙawal abd mafi cancantar maganar da bawa zai yi shine ce la ne alima a tsaita Allah ba ne hana abin da ka bayar wala limama na ata ba mai bada abin da ka hana wala yanfu zal jadd minkal da sai ce wa kulluna laka abdul fa gina na an naqula da haka kuma dukkanin mu bayi ne kenan ya wajaba kan mu an naqula wa hudu wannan magana tunda manzala ce shine mafi cancanta abin da bawa zai fada ko ni bawa ne kai bawa ne ce kaga wajibi ne ne kenan mu faɗi wannan an fahimta ko wannan shine dalilin ka wannan jumla itirabiyya din imam muslim ya fitar da wannan ruwaya din da ainihin abu awana daga hadisin ali bin abi talib a wannan hadisin da makaranta ne imamu nawawi yana cewa wa fi hadal kalami dalilun zahirun ala fadilati hadal lafs yace a wannan zancen akwai dalili a fili da ke nuna falalar wannan lafazin ma'ana wannan zikirin yace wa qad akbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam allazi la yantiqu anil hawa yace haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wanda baya yin furuci bisa son zuciya in huwa illa wahayin yuha anna hadha ahqqu ma qala al-abd manzan Allah da baya yin son zuciya daga cikin abin da nuna mafalalar wannan zikirin ko wannan lafazin manzan Allah da duk abin da zai faɗa wahayi ne gaskiya ne shine da kansa yace ahqqu ma qala al-abd wannan ne mafi cancanta abin da bawa zai faɗa ashe ga ko shakka babu wannan lafazin yana da girma ko ba shi da girma yana da girma sai ce fa yambagi an da alaihi sai imamu ne yace to ya wajaba akan mu dan lafazin a anan ba ya kamata zaka ce ba ya wajaba akan mu an da alaihi mu kiyaye wannan lafazin li'anna kullana abdun domin kowannen mu bawa ne wa ko wanda ya wuce bawa anan ba wanda ya wuce bawa to tunda an ce shi ne bi cancanta abinda bawa zai fara to kaga ya kamata kowanne bawa kuma ya kiyaye shi kuma kada ya sakaci da shi yace wa inna ma kana a haqqu ma qalahu al-abd yace wannan ya kade dai ya kasance shine abin da ya cancanci bawa ya faɗa saboda me yace lima fihi min min at-tafawud ila Allah ta'ala saboda a cikin wannan lafazin akwai at-tafawud ila Allah ta'ala shine kamar ka ce shegawa da liƙa lamari zuwa ga Allah a cikin wannan lafazin akwai haka dan lafazin Allahumma la mani alima a tsaika wala mu ilima manata akwai mai ciki akwai mai kauya ga Allah sannan kuma mai akwai al-iz'anu al-iz'anu lahu akwai kaskantar da kai ga Allah din subhanahu wataala wal itirafi bi wahdaniyatihi akwai kuma itirafi wajen ne kadaituwar Allah tunda kace Allah ba wanda ya sai bada abin da ka hana ba kuma wanda ya sai ba ya hana abin da ka bayar kuma ma'abocin wadata ko yabo ko matsayi ba zai masa amfani ba wannan wadatar da mulki da Allah naka ne wannan kuka ita Allah ko babu haka wannan lafazin da kuke gani akwai cikakken tauhidi a cikin sa yace wa tasribi bi annahu la hawla wala quwwata illa bihi kuma a wannan lafazin akwai bayyanawa qarara cewa mutum bai da wani wayin bai da wani kokari bai da wata dabara sai da taimakon Allah sai da taimakon Allah musamman karshen sa wala yanfa'u bil jadd minkal jadd wannan na nuna haka sai ce wal haqqu ala zaharatin fid dunya wal ibala ala al amali salihah kuma a cikin wannan lafazin akwai zaburar da mutane a bisa gudun duniya a bisa gudun duniya domin ƙarshen hadisin ya nuna haka duk abin da zaka tara na duniya ba zai maka amfani ba me zai ma amfani shine yace wal ibalu ala al amali salihah akwai kuma zaburar da mutane a cikin wannan lafazin wajen ƙoƙarin aikata ayyuka na gari kamar yana maka aya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wannan shine zai maka amfani sai nau'i na gaba yace wa ya ƙulu fi salatin laili? wani lokacin manzon Allah yana faɗa a sallar dare yana cewa li hamd li rabbiyal hamd li hamd لربي الحمد يكرر ذلك ينا تميميت هكا حتى كان قيامه hawan من ركوعه har ya zama wannan tsayuwar tasa da yake wannan zikirin ta kusa kwatankwacin dadewar sa ruku allazi kana qariban min qiyamihi al-awwal wanda shi kuma ruku'in nasa tsawon sa ya kusa kaiwa tsawon tsayuwar sa ta farko wa kana qara'a fiha suratal baqara wanda a tsayuwar tasa kuma ya karanta suratul baqara ko sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin hadisin Huzaifa ne wani makanta cikin cikin al-istifta da al-istiftai da al-istiftai kaga alal aqalli idan idan zaka yi takadiri na mintuna ko na awa tunda ya zo ma ruwaya manzo Allah ya karanta baqara ali imrana nisa'i ko izu goma kenan izu goma za ka karatu mai kyau zai zai awa nawa duk izu in za ka karatu mai kyau Allah kalle ya ci kwata Allah kalle kenan kwata in dai karatu za ka yi mai kyau in ma gangariya garau za ka yi to zai ci minti ishirin kaga dai Allah kalle kusa ka kaddara ma dai awa ɗaya ko awa biyu manzala yana tsena lirabbiyal hamd yabo ya tabbata ga liradiya ne radiya eh eh ubangiji na ya salam ga wani ya cewa da manzon Allah Allah shi kuma yana cewa ubangiji na ko kuma ba ko ubangiji na ba a'a da yabo liradiyal hamd dukkanin yabo ya tabbata ga ubangiji na dukkanin yabo ya tabbata ga ubangiji na dukkanin yabo ya tabbata ga ubangiji na haka manzon Allah zai kai gwargwadon da zaka yi za a iya karanta suratul baqara kafin ya tafi ruku a kafin ka yi tafi sujjada sallallahu alaihi wasallam Abu Dawud ya fitar da hadisin da Imam Nasa'i kuma ya ce hadisi ne hadisi ingantacce sai nau'i na gaba nau'i na goma kenan in ba za ka iya wannan bare za ka iya wannan rabbana wa lakal hamd hamdan kafiran ɗayyiban mubarakan fihi mafi yawa nan kuke tsayawa to wannan bata cika ba ruwayar bata cika ba hamdan kafiran ɗayyiban mubarakan fihi haka yazo a ruwayar bukari amma koma hadisin ta hanyar yahaya daga rifa'a akwai wannan ƙarin cikin ruwayar imamun nasa'i mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda kaga sai zama kenan rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda to wannan dai ka cika cip cip Malik ce kala hu rajul wannan wani mutum ne ya faɗa kaga rabbana walakal hamd ya ubangiji walakal hamd dukkanin siffa ta yabo ta tabbata gare ka hamdan kafiran yabo mai yawa tsayiban tsarkakakken yabo mubarakan fihi kuma mai albarka mai daɗuwa a cikinsa kamar yadda alhafiz bin zai ce nan mubarakan fi mubarakan alaihi yace zai iya wa taukidi ne zahiri kenan yace kuma zai yi wa a mubarakan fihi ana nufin ne annan wa ziyada annan wa ziyada kamar da Allah ya magana kan ƙasa wa baraka fiha yace to ka ƙasa abin da ya cancanci ta samu annama wa ziyada mubarakan alaihi yace albaqa'u kuma kenan ma'ana tabbatuwar yaban kuma da wanzuwar yaban kama yuhibbu rabbuna wa yarda kuma ya zama kamar yanda ubangijin ne yake so kuma ya yarda sai ya ce qalahu rajulun kana yusalli wara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum ne ya faɗi wannan ya gance yana sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ma rafa'a sallallahu alaihi wasallama ra'asahu min ar-rak'ati bayan manzon Allah ya dago kansa daga ruku'u wa qala sami Allahu liman hamidahu ya ce sami Allahu liman hamidahu sai wannan mutum ya karanta wannan zikirin falamma sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah qala sai yace manil mutakallimu anifan wane ne wanda ya magana dazu fa qala ar-rajulu ana ya rasulullah sai wani mutum yace ni ne ya manzon Allah ko mutumin yace ni ne ya manzon Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad ra'aytu bid'atan wa 30 malakan manzon Allah yace na ga mala'iku 30 da wani abu yabtadirunaha suna gaggawa da ita wannan ha'un din da mirin yana koma kan ni ay yabtadiruna bi hadhihi kalima suna gaggawa da wannan kalma din ayyun yaktubuha awwalan kowa yana gaggawa ne zama shi zai fara rubuta ta wannan ruwayar malam ya kata bil ma'ana kuma ya kawo ruwa ne ta Imam Bukhari ya kawo ruwa ne ta Imam Bukhari ruwar Imam Nasa'i shi ya fi bayyana yadda isa kake shi rufa'a a bin rafi a zuraki shi ne ke cewa kunna man musalli wa ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma rafa'a ra'sahu min ar-raka'ati qala sami Allahu liman hamidahu lokacin da manzo Allah ya dago kansa daga ruku'u yace sami Allahu liman hamidahu qala rajulun wara'ahu rabbana wa lakal hamd kaga babu wannan a wacce ruwaya wani mutum a bayan manzala sai ce rabbana wa lakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi sai mutum ya faɗi wannan falamman sarafa yayin da manzon Allah ya gama qala man lil mutakallim sai manzon Allah ce waye wanda yi wannan magana wannan shi ma haka yazo a wata ruwa cikin ruwayar bukari. a ruwayar nisa'i cewa sallatu kalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fa adastu shi rifa'a din bin rafi az shi shine ce nayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai nayi attishawa kaga bukhari ne ka wannan lafazin ba yace nayi attishawa a bayan yi attishawa din a a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce maril mutakallim bayan yi attishawa sai faɗi wancan abin sai ce alhamdulillah hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda to bayan yayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sallah sai ce maril mutakallim wane ne wanda ya magana din nan falam yatakallam ahad ba wanda ya magana fa adat thaniya manzon Allah maimaita karo na biyu waye ya magana akai shiru manzon Allah maimaita karo na uku waye yayi magana sannan sai wannan mutum ya ce ana ya rasulullah ya ce ni ne ya manzon Allah shi yasa ibn hajar ya ce to me isa ba su amsa manzon Allah tun a karan farko ba tunda ai wajibi ne in manzon Allah ya kira ya amsa masa ko to me isa ba su amsa ba suka ce saboda manzon Allah ba ta ayi ne ba tunda ko cewa waye magana wannan sai dauka wannan zai bada amsa wannan ba sai dauka wannan zai bada amsa amma da annabi ayyana yayi misali ce ko zai fa waye magana duk duniya za ta kibe ya ga manzon Allah sannan kuma abu na biyu su ba irin mu bane ba sa gagga saboda suna da kan laifi yayi to ba sa gagga kuma su tona wa dan uwansa a fili amma da suka ji manzo Allah ya maimaita har uku arwar Abu daud arwar Abu daud sai da ma manzo Allah ya ce manal mutakallimu lam yaqul ba'atan waye mai magana ba fa laifi ya faɗa ba sannan sai ce ana ya rasulullah ce ni ne ya manzon Allah to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa naga mala'iku talatin da wani abu a wannan ruwar yabtaduruna ayyuhum yabtaduruna ayyuhum yaktubuha awwalan amma a wata ruwa din yabtaduruna ayyuhum yarfa'uha awwalan anan wane ne zai fara rubuta ma'ana suna musabaka kenan ko ana rigaye ne saboda girman kalmar da matsayinta kowane mala'ika yana gaggawa maza shi zai fara rubuta ta a wata ruwa kuma a kowa yana gaggawa shi zai fara tashi tunda ya tsadu kalmu tayyib wal amalu salih yarfa'u duk kalmomi masu daɗi suna tashi ne zuwa gurin Allah to a wata ruwa sai zama suna gaggawa kowa yana gaggawa shi zai fara tafiya da ita zuwa ga wa zuwa gurin ubangiji ibn hajar cikin fatul bari yace babu karo a cikin maganganu ma'ana suna gaggawa ne kowa na gaggawa zama shi zai fara rubuta ta tafi da ita babu wani karo a ciki wata ruwa ba ta so ta ruwa ba to da wannan malamai suka yi hujja cewa a shaida mutum zai atishawa a sallah sai ya ce alhamdulillah sallar sa bata ɓaci ba bai yi na abu na ma makaruhi a cikin sallah ba dan gashi wannan manzala bai masa inkari ba bai masa inkari ba sannan suka ce haka nan idan mutum ya ƙara wani zikiri idan bai saba na manzon Allah ba shi ma wannan ba laifi ba dan kaga wannan zikirin asali ba manzala ne fara yin sa ba wane ne fara yi shi wannan rifa'a din bin rafi azurqi shi yayin shi amma kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba sai tabbata masa zikirinsa har ma manzon Allah ya faɗi irin falalar wannan zikirin cewa ga inda mala'iku suke gaggawa ya zama sun rubuta wannan kuma ke nuna cewa banda alkataba akwai mala'ikun da suke rubutu dan kana da mala'iku ko masu rubutu wa inna alaikum lahafizun kiraman katibina to amma su ne wayannan ba su bane ba su bane kaga wannan sai yake kenan banda su akwai su malakun da suke rubutu akwai su dan inda zaka gane ma masu rubutun da yawa ai kai kanka a rayuwa ka ne ma rubutu ne ya kusa biya akwai rubutu da alƙalamin ƙudurayi ha wannan rubutu ne na farko kenan akwai rubutu da ake yi a duk daren laitul qadari fiha yabqa kullu amrin hakim a shi ake rubutu a bajet din shekara kaga rubutu na biyu kenan akwai rubutu da aka yi wa kowa a cikin babarsa inna adakum yajma'u khalqu fi badal ummihi 40 yawman nudfa thumma yakunu alaqatan mithla zalika mai yakunu mubgatan mithla zalika sai aka ce ni fa yurshar ilayhi almalak fa yunfaku fihi ruh fa yu'maru bi katabi ka gani bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id kalmomi hudu banda rubutu ne kenan uku ko uku ne uku ne uku ne rubutun farko sai na duk shekara sai wannan to na hudu kuma gashi na ana yi kullum wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina duk abin da mutum yake suna rubuta wa ma lafi min qawlin illa ladayhi raqibun atid to kaga banda su kuma ga wasu masu rubutu kowa yana gaggawa ya rubuta ta zama ya kai ta gurin Allah subhanahu ta'ala wannan ko shakka babu yana nuna girma na wannan zikirin dama ana yi amma iya shi ko mafi yawa ma an fi sa illa iya kare ana tsayawa ne iya hamdan kafiran tsayiban mubarakan fihi dan sai ka kara mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wannan mun faɗa Imam Bukhari ya fitar da shi Imam Malik ya fitar da shi Abu Dawud ya fitar da shi Imam Nasa'i ya fitar da shi da yawa Imam Ahmad ya fitar da shi to sai abu na gaba idalatu hadha al-qiyami wa wujub al-itman itminan fihi tsawaita wannan tsayuwar wata tsayuwa ake nufi dagowa daga ku a tsawaita ta an dagu wujubul idmi ina fi da kuma wajibcin nutsuwa a ciki idan mutum ya dagu kuma ya nutsu wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya ja'alu qiyamahu hala qariban min ruku'ihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya wannan tsayuwar tasa ta dagowa daga ruku'i qariban min ruku'ihi a wajen tsawanta tana kusa kaiwa tsawon ruku'unsa kama taqaddama kamar yadda ya gabata ya gabata ina a hadisin bara wani makaranta wancan makudin da ya ce ya kiyaye sallan manzan Allah kana qiyamuhu fa ruku'uhu fa rafa'atuhu min ruku'i fa sujuduhu wa rafa'atu wa julusuhu qariban min as-sama hadisin bara shi yasa su malamai ce in manzan Allah ya dogon karatu to sai dogon ruku'u kuma ya dago masu sai ya dade sallallahu alaihi wasallam to kaga nan da aka ce yaj'alu qiyamu haza qariban min ruku'i. wani lokacin ruku'un na manzan Allah tsawonsa yakan kai gwargwadon a karanta suratul baqara da ali imran da suratul nisa'i to kuma in ya dago ya dade kuskusan haka musamman in sallah ce shi kadai sallar dare sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibn hajar saboda akwai masu inkarin wata nukuda ko wata gabacin wannan hadisin kamar shafi'iya. shi yasa al-hafiz ibn hajar cikin fatul bari da ya kawo bukari ya kawo hadisin wajen sharhin hadisin sai yake cewa shi ibn hajar sai yake cewa da daqiqil id yake cewa da daqiqil id yana cewa hadal hadisu yadullu ana annal itidal rukunun tawirun yace wannan hadisi na cewa i'tidal daidaito ba a dago daga ruku'u rukuni ne wanda ake tsawaita shi ba rukuni ne wanda ake gajarta shi ba yace wa hadisu ya ya'ani al'ati ya yace hadisin Anas ana rufin wannan hadisin mu karanta a nan gaba sai ibn iri yace to hadisin Anas wanda zai zo a baya din nan asarau fi dilalta ala zalika ya fi bayyana dilalata ta fitowa karara kan cewa mazala na tsawaita wannan rukunin yace bal huwa nassun fi kai ba maka ba hadisin ana nassi ne karara da ke nuna cewa na tsaita wannan rukunin sai ce fala bagi udulu anhu li dalilin da'if to ba fa ya halatta a ki aiki da wannan hadisin a kautar da kai gaban wannan hadisin saboda wani dalili mai rauni wa huwa qauluhum to ga dalili mai raunin nan shine fadin su suwa yake nufi malaman shafi'iyya su ne suke cewa lam yusanna fi takrir tasbihati kan ruku'i wa sujudi su suke cewa wai ba a sunnanta a sunnance an mutum ya dago daga ruku'u ba a sunnanta ya tasbihi da yawa kamar ruku'u ko sujada ba daga su a gurin sun aka dago ba za a dade ba ko a tafi sujada a gurin shafi'iyya shi ne ke cewa ba za a bar wannan hadisin dan wannan dalilin nasu mai rauni ba yake cewa wa wajabu ba'athihi annahu qiyasun fi muqabalatin nas yace abinda yasa muka ce dalilin su mai rauni ne fuskar raunin nasa yace saboda kiyasi ne kuma ya karo da nasi. su kiyasi suka yi kamar yadda zamu ji ƙiyasin. shi kuma tsawaitawan nasi. ne kamar yadda gashi mun karanta kuma zamu karanta hadisin Anas manzo Allah yana tsawaitawa to shi kuma idan kiyasi ya karo da nasi fa huwa fasidu itibar saboda malamai suna cewa idza jaa naharullahi badala naharu maqil in ƙorama Allah ta zo ƙorama baƙi ta rushe to tunda nassi ya zo ƙiyasin kowa ya rushe kuma dama ƙiyasi ya karo da nassi shine laifin da shaidan ya fara wa Allah Ƙiyasi ya karo da nassi lokacin da Allah ya ce da shaɗan ya sujada ga annabi Adamu me ce ana kayarun minhu kalaktahu min tinin wa kalaktani min nari kaga sai ya kiyasi shi da tabo ni da wuta wai ai wuta ta fi bukar iyaki kiyasi amma cewa ya sujjada shi ko menene nasi kaga wannan abin da halakar da shi da ga nasi ka kawo kiyasi to tunda ga nasi sai sai ka kiyasi sai abin da kike yace wannan kiyasin nasu kiyasi ne fasit tunda yayi karo da nasi da kiyasi da ijtihadi da ma duk wani ba za ka in dai karo da nasi sai an jefar da shi nasi za a dauka wannan shine ka'ida sai yake cewa wa aidan fa al mashru al itidal ne min al mashru fi ruku'i sai ce kai ba ma haka ba ai zikirin da aka shar'anta in mutum ya dago ya daidaita ya ba fi zikirin tasbih ruku'u da sujada tsawo dan yanzu idan ka dauko subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim guda nawa kenan to hada uku rabbana wa lakal hamd hamdan kafiran tayyiban mubarak a'a rabbana wa lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ala sana'i wal majdi ko a haqqu ma qala al-abd wa kulluna laka abdun allahumma la mani'a lima a'taita wa la mudil lima man'ata wa la yanfu dhadd minkal jar wannan ba dai ne ba bai fi wancan da ukun tsawo ba kaga wannan ya ƙara rusa magana shafi'iyya daga su abin da suke cewa shafi'iya wai ai ana son muwalatu a cikin sallah daga wannan rukunin sai wannan rukunin kaga daga misali an gama karatu sai me sai ruku'u rukuni ne ko sai dagowa rukuni ne to ana dagowa kuma kar a dade sai kuma tafi jira saboda a samu muwalatu jerantuwa daga wai idan ka dade wannan muwala din jerantuwa din ta rushe sai ba da suka ce to ai wannan jerantuwa bata rushe ba dan shi muwalatin shari'a ne to ai zikirin da ake shi ma shari'a ne tsawaitawa ma shari'a ne to me rusa shi ba abin da ya rusa shi ka wannan magana ta shafi iya kamar da ibn kikili da faɗa magana ce rushasshiyar magana ko ma kallanta ba za a yi ba magana ce rushashiya sannan kuma hadisin zamu karanta zuwa hadisin Anas bin Malik yana ƙara rusa ta dan nasi ne ƙarara cewa manzon Allah yana tsawaita wannan rukunin dagwa daga ruku. da rukunin dagowar da sujada idan har ya zama manzon Allah yana ko magana wa za a kalla ba magana da za kalla zaka wannan hadisin hadisin bara'u ne kawo shi sai ma ce bal kana yaqumu ya yace kai ba ma haka ba manzon Allah lokacin yana tsayawa in ya dago daga ruku'u hatta ya kula alqa'ilu qad nasiya saboda yanda yake dadewa tsaye in ya dago daga ruku'u kai tafi sujada hadisin Anas an Malik har ma wani mai faɗa zai cewa manzo Allah ko ya manta ne ma'ana ko ya manta cewa tafiya uh, sujjada rukuni ne ko kuma a manzo Allah ko ya manta ne ya ɗauka cewa uh, alƙunuti yake yi ko kuma a manzo Allah ko ya manta ne sallah yake yi duk malamai sun kana abu guda uku ana ke nuna ma cewa manzo Allah yana daɗewa a tsaye din sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ce min dul ma ya ƙumu saboda yadda manzo Allah ke tsawaita wannan tsayuwa din wannan hadisi ne na Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda da yake cewa hadisin a Sabitul Bunani shi ya rauci hadisin daga Anas dan Malik wanda Sabitul Bunani cikin manyan almajiran Anas dan Malik har ma Anas din wani lokacin yakan dora shi akan kujerarsa to shi ne yake cewa Anas dan Malik ya ce inni ni la'alu an usalli bikum kama ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi sallam yusalli bina ji ce ba zan takaita ba zan muku sallah kamar yadda manzo Allah yake mana sallah duk duniya ba wanda yake faɗa ka sai sabon manzon Allah duk duniya wallahi yasa nake cewa zaman ka sahabi zabi ne na Allah kawai ko akwai wanda zai tsayi wajen ran mai da shi sabi? ko saboda azumin sai zama sahabi zabi ne na Allah ko su bayi ne Allah zabe zama sabbin manzon Allah kamar yadda annabta take zabi ko Allah ya tsafi min malaikati rusulan wa minan nas amma duk wani abu wanda ba wannan ba ko an baka mulki ko an baka mai wannan ba zabi bane jarraba ka kai Allah yake amma zama sahabi zabi sai wanda Allah ya zaba da kai sahabi ne kai zai iya cewa annabi yi mana ko mun ji annabi ya ce ko mun ga annabi yayi yi ko mun yi da manzan Allah ko mun ci da manzan Allah ko mun tafi da manzan Allah ko mun da da manzan Allah ko mun tashi da manzan Allah in ba sahabi ba duk duniya ba da yake faɗi wannan shi yasa da kawo kai ba sai ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce hadha hadisun mursal ko tabi'i tabi'i ba yana dan jin kanshi kanshin nubuwa ba ko yanzu ko a as-sunabihi wanda ya zo annabi bai wuce kwana biyar da koma zuwa ga Allah ba ko shi idan ya ce qala rasulullahi sai ya ce hadha hadisun mursalun dan bai samu darajar sahabbantaka ba bai zama sahibi to ana yace ba zan tauyi ba zan muku sallah irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana sallah fa kana anas yasna'u shay'an la arakum tasna'una sai sabitu ne yake cewa a sallar ana ya dinga aikata wani aiki wanda ku ban kuna aikata shi ba sai yake gaya musu ake ce kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i in tasaba qa'iman hatta yaqula al-qa'ilu qad Anas a sallar yanda ya musu ita in ya dago daga ruku'u sai ya kafa a tsaye ya daɗe yana wani daga cikin zikiran da manzan Allah yake sabi da ce har ka ce ma ko ya manta ne bisa fuskokin da muka faɗa guda uku nan ko ya ce wa idza rafa'a rasahu min as-sajdati makafa haka nan in ya dago kansa daga sujjada kuma sai tabbata a zaune hatta ya kula al-qa'il kan nasiya har wani ma mai faɗa zai ce kai ko ya manta ni? mana ko ya manta sallah yake ko ya manta ya dauka alƙunut yake ko ya manta a'a daguwar rukuni ne cikin ko tafiya wata sujjada din rukunin shi rukunin sallah kaga wannan nassi ne kar da ke nuna cewa manzo Allah na kauce gurin sallallahu alaihi wa alihi sallam sai dai kaka zo nemi mutane limanci kai musa haka yawa ka ce ka karanta hadisin Anas a idan za ka yi sallah kai kaɗai ka yi wannan hadisi bukhari ya da shi da muslim da imam ahmad yace wa kana ya'muru bil itmi'nan fihi haka nan manzo Allah ya kasance yana yin umarni da nutsuwa fihi a cikin wannan rukunin na me kenan a cikin wannan tsayuwa ta dagowa daga ruku faqala lil musii salatahu manzo Allah ya gaya mutumin nan da yake muna da sallarsa manzo Allah ya ce masa sun mara fa'ar saka, hatta a qa'iman manzala ce sannan ka ɗago kanka daga mikina daga ruku'u har sai ka daidaita tsi sai manzala ya ƙarce ba kuma fa ya akuza kullu azmin ma akadahu kuma kowane kashi ya koma matabbacinsa kaga an samu nutsuwa kenan wa fi ruwayatin a wata ruwaya din wa idza rafa'ata fa aqim sulbaka manzala ce masa idan ka ɗago daga ruku'u ka miƙar daga dan bayanka ka miƙar da ƙashin bayanka ka tsaya cak kansu war fa'ar a saka ka ɗaga kanka ba ba na nufin ka haka ba ma'ana ka ɗago ka tsaya sosai haka kar ya zama a ɗan rankwafa kake haka misali manzala ce ta tarji izamu ila mafasilaha har kowane ƙashi ya koma ila ya koma gabarsa kowane ƙashi ya koma inda yake wa zakara lahu annahu la tatimmu salati li ahadin minan nasi ko manzo Allah ya ambata masa cewa sallar wani ɗaya daga mutane ba ta cika idza lam yaf'al zalika idan da ya ta haka ba ka wani kina nutsuwa din a wannan rukunan yana cin rukunan sallah kenan idan mutum bai nutsu ba ya tafi sujjada ba ya da sallah tunda manzo Allah ce sallar ɗayan ku ba ta cika sai ya aikata haka to mal albani yayi wata lamba da zamu karanta ta yanzu yanzu insha Allah yace hadisin bukari ya fidda shi da muslim da jumla ta farko kadai darimi da hakim da shafi da imam ahmad sun fitar da hadisin to ya ce tanbihun an ga gurin ya ce ga wata faɗakarwa innal murada min hadha alhadith bayyinun wadih malaba ne ce abinda ake nufi da wannan hadisin a fili yake karara wa huwa idmi inani fi hadha alqiyam shine kawai abinda ake nufi shine nutsuwa a wannan tsayuwar wannan shine abin da ake nufi a wannan hadisi na makaranta yanzu yace wa an istidlal ba'd ikwalina min ahli hijaz wa ghayriha yace amma dalilin da sashin yan ummu suka kafa daga mutanen hijaz sai ibn baz yake nufi da ma wasun su bi hadar hadisi dalilin da suka kafa da wannan hadisin alama shuru'atul alama shuru'iyyati wad'ul yimna ala al-yusra sa shar'ancin dora dama akan hagu fi hadal qiyami a wannan tsayuwar malai ce fa ba'idu jiddan wannan yayi nisa kwarai da gaske an gane ma'ana wasu daga cikin maluma yan uwansa malamai wanda su ibnu bas suna ciki shi sai yace yan uwan mutanen hijaz ka su ibnu bas kenan sun kafa dalili da wannan hadisin da muka karanta yanzu da manzo Allah ya ce masa a a a a a sun marfa saka ta ta ta qa'iman fa ya'khudhu kullu adhan ma'a kadhab to su abin da suka ce tun an ce kowane kashi ya koma inda yake kowace gaba ta koma inda zai ce manzan Allah magana sallah yake to ita sallah sanda ka fara ta hannun ka yana yake eh sanda ka fara sallah ba ka shigo sallah yana hannun ka yake sai suka ce da haka magana sallah annabi ke da haka in ka dago daga ruku'u ma ka zaka mai da hannu tunda annabi ya ce ka dago kanka da ruku'u har kowane kashi kowace gaba ta koma inda take sai ce annabi magana sallah yake kenan kowace gaba ta koma inda take a cikin sallah za ka kafin mu ruku'u a ina gaba take a nan take sai mai da ita nan an gane kaga sai dalili da wannan hadisin to shi ne malaba nake cewa dalili da sai kafa da wannan hadisin kan yin haka ma'ana an dago daga ruku'u a mai da hannu nan malar bane ce kafa dalili da wannan hadisin akan wannan matsala ce yayi nisa nisan ma kwarai da gaske an gane to bari mu ji me zai yace min majmu'ur rawatil hadis daga dukkanin tattaran ruwayoyin hadisin wa huwa al-ma'ruf inda al-fuqaha yace wannan hadisin shine hadisi sananne gurin malamin fiqh inda kai ce hadisi musii salam wannan hadisin ake nufi bal huwa istidlalun batilun kai malar bani ce kai wannan dalilin nasu ma rushashen dalili yace li annal wada'ul madhkur yace dan wannan dora hannun da suka ambata cewa za a dora hannu a kirjin an dago daga ruku'u yace lam yarid lahu zikrun fil qiyam al awwal fi shay'in min tsirq al hadisi wa alfazi su ba na faɗi dalilin su ba to sai ne to ai shi wannan hadisin ma gaba ɗayan sa ba da hanyoyin hadisin dora hannuwa kirjin ma kan ayar ko ma bai zo a wannan hadisin ba amma fahimta abin da yake nufi kai ka kafa dalilin da wannan hadisin kan cewa an dago daga ku za a mai da hannu saboda wannan hadisin saboda wai ai asali sanda ka tara sallah hannun anan yake sai malaman shi to ai a wannan hadisin kakkafa hadisin musu sana da hanyoyin da yazo bai zo ma da dora hannu a kirji ba kwata kwata a ma sallah babu wannan a cikin to kuma ya za a yi dalili da shi a yi kiyasi kuma a cikin sa ba sai ba an bai shi abin da yake nufi tunda da shi aka yi dalilin an dago a mayar to ai shi a cikin sa kan ma a yarku ba sa hannun a kirji a gaba ɗaya hanyoyin hadisi yace da kuma lafizan hadisin kaka yace fa kaifa yasugu tafsirul akal al madhkur fihi bi akal al yusra bil muna ba'da ruku'i yace to zai za a tsago tafsirin wancan rukun abin ambato a cikin sa na cewa a rike dama a rike hagu da dama bayan a dago da ruku'u yace za law sa'ada ala zalika mujawar alfaz al hadis fi hada al mawdu yace wannan da a ce tattaran lafizan hadisin sun taimaka akan haka a wannan bagira fa kaifa yace to ta yaya wahiya tadullu dalalatan zahiratan ala khilafi dalika ta yaya zai ma zama haka bayan hadisin a bayyana ke karar abu ta sabanin haka hadisin abin da yake wa sabanin haka yace summa innal wada al madhkur ghayr mutabadirin min al hadis al battata yace sanan wannan dora hannun suka ambata cewa an dauko daga ruza dora hannu mal albani ce ghayr mutabadirin min al hadis al battata gaba ɗaya ma bai gangaro a hadisin ba kwata kwata li'anna al-maqsud bil izami yace dan abin da ake nufi da izam da yazo a cikin ruwayar hadisin izamu zahar kamata ka dame ce abin da ake nufi kashin baya ko kuma kun dauko kashin hannu ke kashin baya ma yake nufi yace wa yu'ayyidu ma sabaqa min fi'li sallallahu alaihi wasallam kuma yana karfafa abin da ya gabata na aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ce istawa hatta yaquda kullu faqarin makanahu kaga mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam aikin sa yana daidaita har kowane kashin baya kuma gurin da yake kaga wannan ya karfafi wannan ruwa cewa izar din da yake nufi kashin baya tun daga aikin manzo Allah ma haka kanu ne nayi cewa yana daidaita har kashin bayan sai kuma inda yake kaga ba ya mai da hannunsa inji ba sai malam albani ce ambal munsifan ya kai mai adalci ka lura da wannan dan ya sa ko wanda ba zai ma adalci ba zai iya yadda yace kawai ni ina tare da malam wani sai ya ce walastu ashukku ta ya ce ba na koko kwanto fi anna ba'al al na ala sadar fi hadar iyani ba na kokonto in ji malam albani cikin cewa sanya hannu a kirji a wannan tsayuwar ta dago daga ku yace ba na kokonto bid'atun dalalatun yace bid'a ce bata ne nan da yace ma bid'atun dalalatun sifa ce kashifa ba yana nufin kuma akwai wata bid'atun rashidatun ko hasanatun ba sifa ce kashi ba dan duk bid'a bata ce kamar faɗin Allah ne ta'ala da Allah ta'ala yake cewa a a a inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma badana sai ce ne wal ithma wal bagay bi ghayr al haqqi to ayi bagay bi haqqi babu sifa ce ta zalunci duk zalunci ba da haƙƙi ake yin sa ba ko ko kuma faɗin Allah ya nasar ta ƙura bukum la rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum ku ji tsoron ubangijin da ya halicce ku ya halicce wanda sai gabace ku wanda ne kuma akwai wani ubangiji wanda ba shi ya halicce ku ba a'a sifa ce kashi ba shi din dai saboda shi kadai da ubangiji da ya halicce ku kuma ya halice wanda suke gabanin subhanahu wataala dan ka wani ce ga albani ma ce bid'a balala to akwai bid'a da ba balala ba ah, sifa ce kashi ba sifa ce ta ayayi ma cewa dukkanin wata bid'a da ma haka take amma malamai anan suna cewa malal albani yayi zafi da yawa irin wannan abun bai kai matsayin a ce mar bid'a ba saboda ne saboda akwai mahangar malaman da suka tafi akan wannan tsari kamar yadda gaya muku su suna ganin annabi yana magana sallah ne tunda an ce ko da kashi ya koma inda yake sun suka fahimci me ake nufi kenan sallah kawai to kan mai rukuwa ina hannun me yake anan mu mai da shi nan daga ba wani abu suka kirkira addini dan san zuciya ba an gane ko kuma dan mi wani ƙari addini mu a ce masu ibada ne ba wannan suka yi ba da kamar albana nan yayi zafi gaskiya da ya abin bid'a ne yayi zafi kware kware da gaske eh, abin bai kai a ce masa haka ba yace la'annahu lam yarid mutlaqan fi shay'in min ahadith sallah yace kai saboda gaba ɗaya ma duk hadisan sallah wannan bai zo ba in ji mala albani fa duk hadisin sallah ce wannan bai zo ba wani hadisi na sallah in ji mala albani da ya zo da cewa an dago daga ruku a mai da hannun kirki yake cewa wa ma aktarwa kuma mamakin yawan hadisin sallah amma duk da yawan su babu rawa da ta zo da wannan yace walau kana lahu asalan lanuqila ilaina da ko wannan yana da asali mala ne ce da an ciro shi zuwa gare mu walau an tariqin wahid ko ta hanya ɗaya ce da an rawaito mana shi wai ayyiduhu anna hadan min salafi lan yaf'alu shi yana da cikin abin da zai ƙara karfafa cewa wannan abin babu shi bid'a ne jimal albani yace a magabata ba mutum ɗaya da ya aikata haka wala nakarahu ahadun min al hadisi fi ma alam Allah sarki yace kuma wani malami na hadisi bai ambaci wannan ba amma yace fi ma alam a cikin iya abin da na sani kaga adalci ko a cikin iya abin da ya sani yace bai ga wani malami ma da ya ambaci wannan ba na hadisi ce ga waya ta cewa in ka dago da ruku kamar da hannunka kirci to sai mal albani dan kakkai makaru sai kama ta magana sai ce wala yuqalifu hadha ma na qalu shaykh tuwaijiri fi risalati yace to fa abinda shehu tuwaijiri ya naqaltu a risalarsa baya saba wannan magana da muka faɗa wacce magana ce na kaltuta an imam ahmad daga imam ahmad rahimahullahu annahu qala cewa wai imam ahmad ya ce in sha'a arsala yadaihi ba'da rafa'i min ruku'i wa in sha'a wa ba'ahuma imam ahmad ya ce in mutum ya ga dama ya saki hannayensa in ya dago da ruku'u in ya ga dama ya mai da su kirji to malam bani ce wannan ba ta saba maganar mu yace haza ma'ana ma zakarahu salim bin imam ahmad yace kuma ne shine ma'anar abinda salim bin imam ahmad ya ambata fi masail cikin masail sa an abi daga babansa li'annahu lam yarfa'a dhalika ila nabi malabani ni isa yace wannan bai saba magana mu ba yace domin wannan magana da Imam Ahmad ya faɗa bai rafa inta zuwa kan Annabi bai ce Annabi ne ya faɗa ba yace wa inna ma qalahu bi ijtihadihi wa ya yace Imam Ahmad ya faɗi wannan da ijtihadin sa da ra'ayinsa bai ce Annabi ne faɗa balle mu saki magana mu ko haka bani yake ne wa ra'ayu qad yaqbi yace shi kuma ra'ayi yakan yi kuskure me baya kuskure nassi amma ra'ayi yakan yi kuskure to ga bambancin mu da yan bid'a kenan <laughs> wannan su abun ai zagi ya zaka ce wani malami yayi kuskure su suna gani kawai dai malami ya faɗi magana kawai kawai ka kawai kawai shikenan an yadda tunda ana cewa ka zamo a gaban shehinka uwa gawa a gaban mai wanke ka. ka gawa sai inda aka juya ta ko yace fa idza qama ad-dalilu sahih ala bidiyati amrin ma' malar bane ce idan dalili ya tabbata ingantacce a bisa bid'ancin kowane irin al'amari ka hazal lazina da fi sanadihi kamar wannan abin da muke a kansa yanzu kaga dai ya dage kan bid'a ne ko yace to fa qawli imamin bihi la yanafi bid'iyyati to dan wani imami cikin imaman musulunci shi ya faɗi cewa za a iya yin abin wannan baya kore bid'ancin abin na matsayin sa da bid'a wannan shine ka'ida mai kyau in dai a bid'a ne za ka samu wani malami mai falala mai girma ko mai ce za a iya yi wannan magana ta sa bata mai da abin ya zama bid'a ba yana da matsayin sa na bid'a kare da gaske a wani lokacin wani malamin ma tsoro yana hanawa ya yi magana yanzu sallar da ake fi su sha'aban din nan ibnu salah babban malamin hadisi haka ya dinga bin mutanen garin sa ana yi da shi kuma ya san tabbata ba eh a ganin sa ba sai da Allah ya kafi ibnu bin abdussalam suka ce kai wannan sallah ƙarya ce ba ya ta musulunci shi ibn sala da ya rasa yadda zai eh mun san bai inganta ba to amma dai kaza da kaza ya ta neman kare kare kaga ya san bata inganta ba tsoro tsoro ya sa yi yi magana ba wani kuma san a zauna lafiya ko to waye ce a duniya yana zama lafiya kuma amma kana tunanin wannan lafiya ko mu yara mun san ba a zama lafiya ban dai ga dattijai na su sun san dai a duniya take a kawai zaman lafiya ka shine ka ba Allah ka ba Allah ba wani wanda zaka zauna da shi lafiya in ba ka ki mun manzon Allah yanzu mun kai bid'a mu ai ba zaka zauna lafiya da mu ko kamar da mu ma muka sunna ba mu zauna lafiya da bid'a ba haka bane in kai kirki ba zaka zauna lafiya da mara kirki ba kuma in kai rashin kirki ba zaka zauna lafiya da mai kirki ba haka duniya take kawai in kai kuɗi talaka ya zage ka ko in kai talauci kuma talaka ya zage ka da kuɗi ma ya zage ka ba shi ne mare rayuwa in ka zama malami ma a zage ka ci gwamnati na baka kuɗi ko ka ga malaman nan ba sa tsoron Allah kan hau mota saboda jahili ne zai hau mota a gani ta kafa abin yake ba ka da hanyar shi yasa mun karanta fa walastu binajin min maqalati qa'inin walau kuntu fi garin ala jabali wa'in faman dallazi yanji min an-nas saliman walau gaba an bayna khafatay nasri kamar da mun karanta a baya da haka malar ce in dai abu ya tabbata da dalili ingantacce cewa na abin bid'a ne dan wani jagora kaga yace wani jagora bai wulakanta shi ba yana nan da girmansa dan kowa bai iya kuskure to dan wani jagora cikin jagoran musulunci ya faɗa abin bai tashi abin daga matsayin sa gida ba yana na matsayin sa gida. sai dai ya ce la'alla ko bai gane abin ba ko makamancin wannan ko a bashi uzuri cikin uzurin da za a biya dan adam sai mal albani ce kama qarara shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah fi ba'd kutubi kamar yadda ibn taymiyyah tabbatar da wannan maganar a cikin sashen littafansa bal kai mal albani idrabi ibtali. yace kai ba ma haka ba inni la ajidu fi kalimatul imam ahmad yace kai ni a wannan ma kalmar ta imam ahmad din to za a yi a wannan kalmar ta imam ahmad din ba sai mal albani yace ni a ciki na samu ma yadullu ala anna al-wada al-makur lam yathbut fi sunnah indahu na samu abin da ke nuna cewa wannan tsoron hannu a kirji a magana Imam Ahmad din ba shi ma gurin sa bai tabbata sunna a magana Imam Ahmad din wai malal albani ya gano haka to ta ina sai ce fa innahu khayyara fi fi'li wa tarki dai imamu Ahmad ya bada zabi ko kayi ko ko kar <laughs> Ya ce fa hal yadunni shaykh al-fadil anna al-imama yukbiru aidan kadhalika fil waba'i qabla ruku'i sai malaman ce shin wannan shehi mai falala yana kan imani kamar imam malik zai ba da zaɓi kuma kamar yadda ya ba da zaɓi a nan a wajen sanya hannu a ƙirji kafin a yi ruku zai ba da zaɓi me zai ce maka a ɗora sunnar annabi ce amma wannan saboda bai da hadisi sai ce ni ko ka ɗora ko ka yi ko ka saki malar bani ce fasa bata annal wada al-madkur laysa min as-sunnah wa huwa al-murad yace sai ya tabbata cewa wannan dorawar abin ambato ba ta daga sunna malai ce wannan abin da muke da yi bayani kenan a gane cewa ba sunna bane yace hadi kalimatun muttasara haula hadi mas'ala wa hiya tahammul basd wa tafsir yace wannan ne ɗan kalma takaitacciya dangane da wannan matsala din yace wannan matsala din za ta dauki bayani da kuma yin bayani dalla dalla yace wala mujal zalika huna babu fagen da zamu bayani ana sai ce mahallu raddul ladzi ashartu ilayhi fi muqaddimati dabatul khamis sai ce mahallin zan yi wannan bayanin shine raddin da nayi isharar zuwa gare shi a muqaddima ta biyar ka kuma muqaddima ta biyar yayi wani malami raddi to kuma akwai wasu abubuwa da yace ba zai masa raddi anan ba amma akwai ta risala zai masa raddi a cikin ta to yace anan za mu bayani akan wannan to an ji ko to amma yanzu idan mutum yana mai roƙi sai ya rigima da shi eh ba ba rigima malam albani zafi da yawa zafi da yawa daga zaga wasu suna tare da malam albani wasu kuma fa ba sa tare da malam albani amma dai kamar yadda albani ya faɗa gaskiya gaskiyar magana shine da da da da da annabi yana mai da hannunsa kirji to ko shakka babu sai an rawaito ko shakka babu dan abin da bai kai wannan ba an rawaito yunkurin amai da annabi zai yana asu ake mai da aka rawaito wal ku fi fihi ya kula o oh, o oh, ka annahu ya tawo sai da aka rawaito wannan kaga musamman ba balle abin da shafi sallah to amma dai akwai mas'aloli ina da ta faɗa a nan kowa su wurare akwai matsalolin da ba su kai matsalolin rigima ba irin wannan wani ya saki hannu ya dago da ku wani ya mai kirji ba matsala rigima ba ce irin su as-salatu wani a kiran farko wani annabi wani ba matsala rigima ba ce akwai matsalolin da ƙanana ne kowa akwai dan abin da ya kalla yana da wani dalili da ya makali da shi to irin wannan matsalolin ba a tada jijiyar wuya akan su har ba ta kai ana rusa masallaci ko ana jibe ko ana kara ko ana kara duk wannan lokacin ya kamata ya wuce kawai ya zama yanzu magana ce ta musanyen ilimi Allah ya samu dace to bari mu ƙara ko wa kana yaqulu la yanzuru Allahu azza wa jalla ila salati Abdullah qima sulbuhu baina ruku'ihi wa sujudihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ta'ala baya kallon sallar bawan da baya miƙar da bayan tsakanin ruku da sujjada ina ne tsakanin ruku da sujjada dagowa daga ruku'u ko to ubangi ta'ala baya kallon sallar bawan da in ya dago ruku'u baya miƙewa daidaita bayansa kafin sujjada kaga wannan sallar da ake caccaken kurciya din nan ko ko yar faki baya wa sai zanibi ko babu ruwan Allah da ta Allah baya kallon ta wannan hadisi a imamu ahmad ya fitar da shi da tabarani cikin kabir mal albani ce da isnadi ingantacce walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin to mai tambaya na tambayar ma'ana ahad sana'i wal majid muka ce idan ya zama ahad din amman nasaba zai zama ya ahad sana'i wal majid idan amma damma sai zama anta ahad sana'i wal majid ma'ana ahad sana'i Allah ka ne ma'abucin yabo da kirari ka ne ma'abucin yabo da kirari kamar yadda za ka ga annabi alai salatu wa salam duk sanda zai wuta hudu ba manzala kafin ya fara sai yayi ne sai yayi yabo da kirari ga Allah subhanahu ta'ala domin Allah shine ma'abucin wannan shine ya cancanci a yi masa yabo ai masa kirari subhanahu ta'ala to shine manzala yake masa kirarin yake jingina masa yaban da kirarin baki ɗayansa ya ce Allah kai ne ma'abuci kenan duk wanda za a yabo da kirai ba ma'abucinsa ba ne waye ma'abucin wannan Allah ne nan shi ne kaɗai wanda ba shi da tawaya ta kowace fuska amma duk wanda ba Allah ba akwai tawaya tare da shi ta wata fuska ne amma Allah ta kowace fuska da fuskoki ba tawaya tare da shi babu aibi tare da shi to ka ko ubangijin da ya zama ka dole ya zama dukkanin ainihin wani yabo ko sifa ta yabo tabbatacciya ce a gare shi shi isa ma malamai suke cewa duk sai ka kore wa Allah wata siffa mummuna to yanzu baka cika yabo ga Allah ba tukuna sai kuma ka tabbatar masa kishiyarta yanzu misali ubangiji ta'ala baya zalunci haka ne to kawai ka ce ubangiji baya zalunci ka tafi aka baka yi ba Allah ba baka yi ba Allah ba dan akwai wanda baya zalunci ba dan baya so ya ba karfi ne bai da shi da zai samu ƙarfi mugu ne ko ba gani kamar da ake wata yake cewa waimatun la yaqdiruna bi zimmatin wai wata ƴar jama'a ce ba sa warware mutane alƙawari ba yaban sa ake ba sai aka ce quwaimatun wata ƴar jama'a ba sa warware mutane alƙawari la yazlimuna an-nasa habbata kardari ba sa zalunta mutane da da ƙwayar zarra saboda ne saboda rauni an gane zaka idan kace da ubangiji ubangiji baya zalunci ko a ranka sai ka kudure saboda cikar adalcinsa an gane isa baya zalunci adalcinsa ne isa baya zalunci subhanahu wataala ubangiji baya gajiyawa saboda ne saboda karfin ikonsa to duk daga koyi masa ta siffa ta kuma kawo cishiyarta subhanahu wataala da ka ubangiji ta'ala shine ahlal fana'i ma'abocin yabo wanda ya cancanci a yabi shi kuma shine ahlal majali shine ma'abucin girma subhanahu wataala duk wani mai girma ai ba mai girma bane Allah ne mai girma subhanahu wataala shi yasa ma kake karanta subhana zul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati ko in ba ubangiji ba yake da wannan sifa ne saboda girman sa yake da wannan sifa yanzu makaranta da manzala ce ala sana'il sai ce me la mani'a saboda ne karfin sa da jin isarsa da mulkin sa duk wani mai mulki wanda ba Allah ba yana bayarwa a hana kuma lokacin wanda zai hana ma a sa yake ka ji an ce lamba ɗaya ya bada umarnin aikala kuma ga har ban mulkin ba ya abin ba kwamishina ya ƙi na <laughs> gani ko ya tura ka ce kaje in kai ma barawan ne ya ce kaje a baka kala kuma kaje ya hana ka kuma sannan ana bayar da abin da ya hana ya ce kar a bayar kuma a bayar amma shi ubangi saboda girmansa da karfin mulkinsa da sarautarsa da kasaitarsa wani bai sai ba da abin da Allah ya hana ba daga duk abin da ka samu a duniya waye baka Allah ne shi sa farko wanda zaka fara gode wa Allah shi sa wani lokacin zaka ga za a dinga cewa wani baya kyauta baya sadaka marowaci ne baya taimako amma sai ka janci kawai wata sai ka janci ya biya wani miliyan goma kai ta mamaki ubangiji ne bayar bayan da a lokacin Allah ya kaddara miliyan goma da wani zai samu ta hannun alhaji wani zai samu da haka Allah zai matsa zuciya alhaji wani in bai ba da wani kuɗin ba zai zuciyar uwala ta fashi zaman lafiya sai ɗauka ya bayar shi yasa duk sanda ka samu wani a ta duniya to wanda zaka fara yabo da kirari da gode masa shine Allah sannan kuma wanda ya samu da abin shi ma sai ka masa godiya dan ba la nasa la shukuru Allah wanda baya gode mutane alama ce ta ba zai gode wa Allah ba subhanahu wataala shi yasa ubay ubarat bin samit yake ga dan dan sa ce ya bunayya wa'ala annaka la takmilu imana yace kai sani ya kai dan dana ba za ka cika ka ba hatta ta'lama annama ma baka lam yakun li sibaka wa ma asabaka lam yakun li Ka kace sai ka san wannan tukuna to da duk mun san wannan dan Allah da ba mu huta ba da ba gaba ba kiyayya ba tafifi ba tukutu balbal in baka samu ka san Allah ne in ka samu ka san Allah ne ba za ka ce an binne ma kan zawo ba za ka ce an binne ma kan kaza ba ba za ka ce ka je ka kaza ka kaza ba kawai ka san sai abin da Allah ya kaddara maka haka ubangiji ta'ala ne ke da wannan sifofin ala tana'i wal majal shine ma abocin girma shi yasa nake cewa inna a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ila al ma'ali yartaqi wa min al ajaibi ujbun man huwa jahilun fi halihi ahuwa as-sa'idu am sha'i am kayfa yaktamu umruhu aw ruhu yawmul tawa mutasaffiran aw murtaqi sai ce wal kibriya'u li rabbi nasifatun bihi makasusatun fatajannaban hawatta ka gani yake cewa kaskantar da kai siffa ce ta mai tsoron Allah yace da kuma ita ne mai tsoron Allah yake tafiya zuwa fagen ɗaukaka yace yana daga mamakin mamaki shine jiji da kai da girman kan wanda yake jahili akan halinsa bai sani ba dan wuta da shi ko dan aljanna bai yace bai sani ba an kai ta mu umruhu bai san ya rayuwa za ta cika ba kuma bai sani ba yau tawara na taro mutasaffilan shi makaskanci ne an murtaki ko ko madaukaki sai yi nasiya daga sai shi to ka sani wal Rabbi la rabbina sifatun kai mai girman kai yace ka sani girman kai siffar ubangiji mu ce makasusatun da take bance Allah shi kadai ka gani wal ya'u, wal azamat amma kai in ka rataya kanka wannan siffar ubangiji yayi alƙawarin siya ne sai ya damar da mutum kuma sai masa azabu saboda siffa Allah ce yace fata ban ha ka nisance ta wata irin tsoron Allah amma mai girman kai kuma shine ba kowa ya sani ba wani sai ya dauka kuma ka iya da'ima wulakanci kuma girman kai wani sai ya dauka ga ma shashasha kuma shine baka da girman kai shikenan ga nan da wani ya zo da Allah zo ka raka na yayi kadi shi kai baka da tsari a rayuwa kawai haka ne ba a gurin wani wannan ne bai da girman kai amma kana da tsari a rayuwarka shadulin kake kullum da safe zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zai zo wani za mu je mun ce a gaskiya a lokacin kaza to shi ya gwaninsa kai mai girman kai ko kuma in baka hayaniya kai mai girman kai manzala ya gaya mana menene girman kai ko lokacin da manzala ya ce wanda yake da misalin ƙwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba wani sahabi ce ya rasulullahi ɗayan mu yana so rigar zan mai kyau takalmin sai zan mai kyau sai manzala ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son kyau yana wani da sifar Allah kamar yadda manzo Allah ya fara sai manzo Allah ce al-kibru batarul haqqi wa gamdan nas ko da ka kake tafiya saboda ka tsaka da kai ma za ka yi mutane wulakanci za ka ga ma za ka kai karba to kana da girman kai in dai za a yi ma haka to kana da girman kai da haka wannan shine girman kai in karɓar gaskiya shi yasa kafirai Allah yake ce musu masu girman kai saboda sun kira karɓar gaskiya shi yasa masu ƙin bauta Allah Allah kira su girman kai masu kin yin addu'a Allah ya kira su girman kai innal ladzina yastakbiruna an ibadati sai su sai da kununa jahannama da kai to wannan dai shine Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk